wanda ya dace da sha shida kenan sha shida ga watan rabiul awwal wato wata na uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine yammaci na sha takwas ga watan shidan shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muftasar siratul rasul wannan kuma shine darasi na biyu to idan ba a manta ba darasin farko ne muna cikin mukaddima har ya zuwa yanzu ma kuma za mu ɗora muna cikin mukaddimar wannan littafi wanda shi shek Muhammad Ibn Abdulwahab ya yi. a inda ya tsaye da mu a darasin da ya gabata daidai inda yake bayanin alkawalin da Ubangiji ta'ala ya riga ga bani Adam tare da hadisin da ya nuna haka to bayan ya kammala wannan shi ne ce falamma mata Adam بقي أولاده من بعده عشرة قرون على دين أبيهم دين الإسلام ثم كفروا بعد ذلك haka ubangiji ta ala rike alkawali tsakanin ya'yan adam da su tun muna matsayin wato kwayan zarra kamar yadda bayani ya gabata Malice falamma mata adam lokacin da Allah ya sauko da annabi adam sararin duniya ya rayu ya mutu baqiya auladuhu min ba'dihi ashrata qurunin ala dini abihim ya'yansa ko zurriyarsa sun wanzu har tsawon karni goma cir ala dini abihim suna kan addinin babansu annabi adam alaihi salam dinin islam addinin musulunci ba tare da canjawa ba tsawon karni goma kowane karni ɗaya shekara dubu wato shekara ɗari kaga an samu shekara dubu cir wadda tauhidi tsantsa ke jagorantar duniya babu shirka babu bid'a babu wadansu ayyukan alkabari an gane ku? sun makafaru ba da zali sannan daga baya sai mutane suka kafirce ma ubangiji suka bijire ma ubangiji daidai wannan wato yankin magana yana nuna mayar da martani ga waɗansu masu rubutu marubuta tarihi musamman na ƙasar turai dangane da cewa shin menene asali a cikin addinin bani adam shirka ce asali da kafirci da bijirai ma Allah ko tauhidi ne asali galibin marubuta na turai suna ganin shirka ce asali daga bani dan adam da yawa yau sai yi tauhidi to amma ga su a musulunci dalilai sun nuna mana cewa a'a addinin musulunci tauhidi shine asali dukkan wani abin da yake kishiyarsa bako ne daga baya ya zo addinin musulunci shine asali an gane ku wa sababu kufrihim alghulu fi hubbi salihin sababin da yasa bani adam suka kafirce ma Allah shine zurfafawa wajen san salihan bayi shi ka so mutum a matsayinsa na salihin bawa mace ko namiji wannan addini ne ana bukatar mummuni ya so ne. mummuni ya so mummuna kamar yadda mummuna ta so mummuna ko ta so mummuni wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd qa'idul mummune alakar da juna yan uwantaka ce rahama ce tausawa juna ne a shiddawa alal kuffari ruhama ubaina san kowane salihi da yake bin tafarkin Allah wannan addini ne kuma ibada amma abin da yake kuskure wuce gona da iri wajen so ka so shi sama da san Allah ka so shi sama da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai da wuya a ce ga wani ya ware wani salihin bawa ya yadda yana son shi sama da Allah sama da manzan Allah amma ba a baki ne abin yake ba aikin sa ne ke nuna haka Allah ya ce kaza wani mutum da kake ganin salihin bawa ne abin girmamawa a wurinka shi kuma ya ce kaza kishiyar abin da Allah ya ce kishiyar abin da manzan Allah ya ce to anan za a gane wata soyayya ce ta fi karfi cikin zuciyarka idan san Allah da manzansa ya fi karfi to za ka rabu da dukkan waɗancan maganganu da kowane ne ya faɗe su wanda suka saba ma Allah suka saba wa manzan Allah idan ko har san wannan abin son ka ne yafi karfi yafi afaka a cikin zuciya to za a ga ka kaucewa Allah ka kaucewa manzan Allah dan ka yi kara ga wanda kake kauna din a wannan lokacin sai ya zanto cewa ka fifita san wannan akan san Allah akan san manzan Allah wanda wannan kuma shine ainu shirki hakikanin shirka ke kai ko daidaita su san wani da san manzon Allah yayi daidai wa daida cikin zuciyarka san wani da san Allah yayi daidai wa daida cikin zuciyarka shi kansa wannan kaucewa tafarki madaidaici ne wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah cikin waɗanda suke mutane akwai wanda ke rikar andadan kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin san Allah ma'ana irin san da ba a kowa shi cewa sai Allah san da akewa Allah san da akewa wa manzon Allah yayin da suka yi umarni ba a bincike ma an tabbatar ɗari bisa ɗari Allah da manzansa ba sa umarni sai ga abin da yake alkhairi ne ba sa hani sai ga abin da yake sharri ne da haka in manzon Allah ce yi kaza ba ma sai ka tsaya ka bincika ba so kake ka samu tabbas shine yace in dai shine yace kawai sai ka aiwatar ko ka san hikima ko baka san hikima ba ko kana san abin ko baka son abin ko yayi maka dadi a ko bai maka dadi a ba ko zabi ne ko menene haka zaka bi to idan ka dauki wani shi ma ka ajiye shi gefe guda kana masa irin wannan san ka ka daidaita shi da Allah ka daidaita shi da manzon Allah wanda yin hakan ya zama shirka kenan nau'i ne cikin nau'ikan shirka yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin yadda suke son Allah kage sun daidaita shi an gane ko sallati Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani su ne mafiya tsarnin soyayya ga Allah ma'ana soyayyar su ga Allah ga manzon Allah ta kere dukkan wata soyayya a ban kasa to wannan shine imani wancan kuma da dazu shine shirka ko kuma abin da yake ba imani tare da fatan kun fahimta dan haka sanadin kaucewa bani adam daga tafarkin ubangiji shine al-ghulu fi hubbi salihin kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi kamar yadda Allah ya ambata a cikin zancensa cewa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra mutanen annabi nuhu kenan farko waɗanda suka fara kafirce ma ubangiji kenan suka rinka yi wa junansu wasiya wa kalu suka ce da junansu la tazarunna alihatakum kar ku rabu da allolinku duk abin da annabi nuhu ke kiran ku na cewa allolin ku kuma da shi la tazarunna alihatakum kar ku kyale allolin ku wala tazarunna waddan kar ku kyale wad suna ne daga cikin sunaye wala suwa'an kada ku kyale suwa'a wala yaghus kada ku kyale yaghusa wa ya'uka kada ku kyale ya'uk wa nasra ha kar ku kyale nasra bisti wato waɗannan sunaye da wad a wata kira a ko ka ce wad bi fatihil waw ko wud bi dhammil waw duk dai ma'anar su daya da wud da yaqusa da yauka da suwa'a da nasra ba guda biyar ba kenan dukkanin su waɗannan sunaye ne na waɗansu salihan bayi managarta mutanen kirki shine ma ne ce wa zalika anna ha'ula'il khamsata qaumun salihuna kanu ya'murunahum wa yanhaunahum waɗannan sunaye guda biyar waɗansu salihan mutane ne da suka kasance suna umarci suna umarcin jama'a suna umartar jama'a da kyawawan al'amura wa yanhaunahum kuma suna hana su mummuna fa khafa ashabuhum min naqs ad-din ba'dahu mabiyansu sai suka ji tsoron idan su wani da wani dinnan da suke wa'azi suke umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna suka mutu to kila addini ya samu tasgaro bayan rayuwarsu saboda yanzu ana yin kara kila ganin ido yasa ba za a iya saba musu ba to amma idan ba sa nan kila kuma addini ya samu ci baya dan masu umarnin sun tafi da suka yi wannan tunani me ya faru fa sawwaru surata kulli rajulin fi majlisi li ajli tazkirati bi aqwalihim wa a'malihim idza hum ra'aw suwarahum wa lam ya'buduhu me ya faru fa sawwaru surata kulli rajulin fi majlisi sai suka suranta suka yi mutum mutumin hoton kowane ɗaya cikin mutanen nan guda biyar fi majalisihi a daidai majalisinsa da ya zauna yana wa'azi yana karantarwa bayan mutum su kenan sai aka yi mutum mutumin su dan a rinka sanawa da su li ajli tazkirati bi aqwalihim wa amalihim wai dan wannan mutum mutumin ya rinka sanatar da su maganganu waɗannan bayan Allah da kuma ayyukansu idza ra'awhu idza ra'aw suwarahum yayin da duk mutane suka fito suka ga surorin su ko mutum mutum su wala mai abdu karan farko ba su bauta da musu abin da suka yi kenan sai a zo a gani a ce Allah sai wannan hudu ke mai ibada mai tsoron Allah sai a tafi gida sai a kada himma Allah sarki wannan suwa an kenan wannan yabu wannan yabu wannan kuma shine nafsu masu ibada da kiyamul layl sai da miskini sai a ji daɗi sai a samu karfi sai a ci gaba da ibada kamar da masu nan da su to me faru thumma hadatha qarnun akhar ajin waɗannan mutane karnin su gaba ɗaya sai kare wancan ya mutu yau wancan ya mutu gobe wancan jibi wancan bayan wata wancan bayan shekara duka gaba ɗaya tsare kun junan nan sai suka wuce sai wani sabon karni ya biyo baya waɗanda ba su yi tozali da waɗancan salihan bayi guda biyar ba ba su rayu tare da su ba sai dai labarin su fa azzamuhum ashadda min ta'zimi man qablahum su na bayan sai suka girmama waɗannan salihai sama da yadda iyayen suka girmama su su ma dai walam ya abudu ba su ta musu ba sun matsalar zaman sai zamani ya tsawo wannan ya mutu wannan ya biyo baya dama haka duniya ta gada huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard ubangiji ya san ku zanto mamaya a ban kasa da je da shekarun jiya ba mu ne nan ba da shi mu ne wata masarana kuma ba mu ne wata su kuma za su ci gaba haka duniya take wannan ya mai gurbin wannan wannan mai gurbin wannan sun matsala zaman zamani ya tsawaita wa mata ahlul ilmi ma'abuta ilimi da suka san kissar waɗancan salihan bayi duk suka kare ma'abuta tauhidi da sa kwankwaɗe ilimin su daga waɗannan waɗancan salihan bayi duk suka kare falamma khalatil ardu min al ulama yayin da kasa ta wofinta ta zama yamci ba malamai ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوه zamani ya yi tsawo sai shaɗan ya jefa wasu wasi fi kulubin juhal a cikin zukatan jahilai ya jefa musu cewa anna ula'ika salihin waɗancan salihan bayi guda biyar da an mutum sai gaba baya a waɗancan salihan bayi da suka wuce wanda suka yi surorin waɗancan mutane guda biyar ma sauwaru suwara mashayikihim ba abin da yasa suka yi mutum mutumin waɗannan maluma nasu illa li yastashbi'u bihim ila Allah sai dan su rinka neman ceton su wajen Allah yanzu kun ga yadda zamani ke gurbata tarihi yadda yau da gobe ke gurbata tarihi yayin da aka samu tsawon zamani tsakaninka da wanda kake karanta tarihin sa in ba Allah ya sa ka samu wata silsila mai kyau jerin marwaita masu kyau da za su tantance maka tarihi ba sai a baka tarihin za a gurbace sai kawai ke dan yake musu ayin sun yi haka ne dan su rinka neman ceton su fa abadu shikenan su na bayan su suka bauta waɗannan salihan bayi guda biyu balamma fa'adu zalim أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل يا إن وطن متن سكا أيكة سركة suka riƙi da da ya kusa da ya uka da suwa'a da nasara a matsayin ababen bauta sai Allah ya turo musu da annabi Nuhu alaihi salam adama wa domin annabi nuhu ya mayar da su zuwa ga addinin kakanni shine addinin annabi adam da zurriyarsa wanda shine asalin addini a ban kasa duk addinin da bai zuba dan tiranin addini dan kaka gidan addini ne bakon addini musulunci shine dan gari kun fahimta da kyau domin abin da ke nuna haka shine wannan tarihi kowa ya san annabi adam ne farkon bil adam a ban kasa annabi adam kuma da bai sauka lalle da tauhidi ba zai sauko da kishin tauhidi ba a ce ya ansu masu da tauhidi kuma ga da aka shekara dubu cewar addini kadai ake na musulunci ba wani ababen kasa daga baya ne shirka ta zanto babba ya ce ta zo ta mai duniya kafirci da ilhadi da dukkan wani abin Allah wadai ya zama ne bako amma in ba haka ba tauhidi ne asali shi yasa lokacin da mutum ke kira tauhidi zuwa ga tauhidi baya kiran mutane zuwa ga sabon addini yana kiran mutane zuwa ga mai addinin da tun da can tun fil azal wanda Allah ya zaba wa mutane dinul fitra addini addinin da ya dace da fitra da aka halitta dan adam akai fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqi Allah zalika ad walakin annabi adam yazo dan da annabi nuhu zo dan ya kiraye mutane zuwa ga addinin annabi adam da zuriyarsa alladina madaw wadanda suka shude can bayan qabla tabdil tun kafin a zo a rikitar da addini fa kana min amrihim ma qatta Allah fi labarin annabi nuhu da mutanensa sai ya kasance gwargwadon yadda alkur'ani ya labarta mana yadda Allah ya bamu labari cikin littafinsa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa atihun يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آثارهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا duk ba wani salon wa'azi da annabi nuhu bai yi amfani da shi ba dan kiran mutane mayar da su asalin addini asalin tauhidi asalin musulunci yi kirayen su da rana yi kirayen su da dare lailan wani hara yi kirayen su a bayyane yi kirayen su a sirrante. jiharan da kuma ilani da israr a lokacin da zai kirayen su mai yake ce musu fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku roki gafara ubangijinku ku tuba zuwa gare shi mai gafara ne idan kun duba idan kun yi istighfari idan kun bar shirka idan kun bar kafirci me zai faru yursilis sama'a alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara wannan ita ce samar da tauhid fi dunya dan itacen da za a tsinka da tauhidi tun a gidan duniya in dai an yi tuba daga shirka an yi istighfari an koma ga Allah sai Allah ya sauko muku da ruwa daga sama midirara mai yawan malala mai yawan zuba sannan kuma ya muku daɗi a cikin dukiyoyinku ya muku daɗi cikin ɗaɗa da zuriya da dangi arziki ya yawaita duniya da yawa population ya yi ƙarfi daula ta zama tsayayyar daula wadda inuwar ta yi sama jijiyoyi da saiwoyinta kuma sun shiga cikin ƙasa ta kafu wata karamar guguwa ba za ta iya ture ta ba wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alukum jannatin Allah ya sanya muku gonaki ma kare da kayan abinci da kayan marmari wa yaj'alukum anhara kuma zai sanya muku ya gudanar muku da koramu da tokuna a cikin gidajenku da kuma garurukan duk wannan ita ce samar su tauhidi fi duniya abinda annabi nuhu ya tikila kenan fa'ata fihim alfa sanatin illa 50 aman yi kala dubu ba hamsin na wa'azi ɗari tara da hamsin tare da haka suka gangame ma ba ka taba ka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal da nadhunnukum kadhibin a tsammanin mu ba wanda zai bi ka da ladina hum araziluna sai mataskantan cikin mu marasa daraja marasa sanin ciwon kai badiyar ra'ayi masu tawayayyen ra'ayi idan an ce al-insanu babir ra'ayi mutumin da da ya ji abu baya tunani sai ya yi da wai irin su ne su za su yi da shi annabi ne ba ku da ita kullala a kan ba ku da duk jima ko da bari ma muna ganin ƙarya kuke annabi ne ya jure yana wa'azi yayi ya cikin yin sa su kuma suka kan gari shine kissoshin annabi nuhu ga sunan cikin suratul hud ga sunan cikin suratul nuh alaihi salam ga sunan cikin wurare da dama kamar suratul mu'min ko suratul suratul mu'minin wato ga nan duk a ciki waɗanda aka nuna karki ba da annabi nuh yake da mutanen sa shekara da dubu ba hamsin yayi yana wa'azi ba su ji ba da ya ɗebe tsammani sai ce rabbi la tazar alal ardu min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji kar ka bar koda mazaunin gida daya cikin kafirai don in ka kyale su za su yi ta hallakar da bayanka ba wanda za su haifa sai kafiri taron kafirai ya zanto shi ya nauye kasar duniya wanda kafiri ko baya da ahalliya ne mamaye duniya saboda haka ya roki ubangiji ubangiji ta'ala kuma ya turo ruwa daga sama daga ƙasa hatta idza jaa amruna wa farat tanuru قلنا أمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن wa ma amana ma'ahu illa qalil ruwa ya zo ya mamaye ko Allah ya umarci annabi Nuhu ya dauki sauran mutanen da suka yi imani da shi da dangi biyu cikin dukkan halitta ta matar kaza da zakara ta matar zabuwa da zabu ta matar komai da namijinsa ihmil fiha min kulli zawjin ithnayn wa ahlak haka dauki iyalinka ka tafi da su illa man sabaqa alaihi alqawl sai ko wanda zancen Allah ya riga ya gabata a kansa cewa suna cikin halaka wa man aman haka dauki wanda ya imani cikin ruwan cikin jirgin ruwan ka tafi da shi da Allah ce wa ma amana ahu illa qalil ba wanda ya gani sai yan kadan annabi nuhu ya zo hawa cikin jirgin ruwansa da mutanensa wa qala rakabu biha bismillah majariha wa musaha inna rabbi la ghafurur rahim da wannan addu'a ya shiga bismillah da sunan Allah madariha wannan jirgi za ta gudana wa mursaha da kuma sunansa ne kuma za ta tsaya a inda ya kamata ta tsaya inna rabbi la ghafur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljiba jirgin ruwa na tafiya da su cikin mamakon ruwa a kasar sama kaljiba sai ka ce wani kinki mai dutse a lokacin nan aqifatul ubuwa akhadhat nuhan alaihi salam tausayi irin na uba ya kama annabi nuhu ya ga ɗansa sagaji jam' ya kwalla masa kira ya bunayyar kan ma'ana wa la takun ma al-kafiri zo ka hau mu kira kar ka zanto cikin kafirai qala ta'awi ila jabalin ya asimuni min al-ma ga dutse can zan hau zai kare ni da ruwa ba ruwa da jigin ruwanka qala sai annabi ya ce la asima al-yawm min amri Allah illa barra a yau ba wanda za a tsare daga wannan al'amari na ubangiji na azabtar Allah da zai wa bayi sai waɗanda sai wanda Allah ya ji kansu kafin kiftawa da bismillah wa hala bainahum al-mulk fa kana min al-mubaraki sai irin tsirin nan da ke ko yake shiga tsakanin annabi nuhu da dan sarki dan ya daina ganin baban sa baban ya daina ganin dole dan sa fa kana min al-mubarakin dan ya kasance cikin wanda aka dulme cikin ruwa aka halaka da dukkan kafirai wa qila ya ardu la ma'ak wa ya sama'u aqli sai aka ce ya ke kasa hadidiye ruwanki ke sama kame na ki waye ce ba sai an faɗa wakila sai aka kawo shi mu bane lil majhul sai aka ce yi waye ke da cewa a wannan babu mai cewa ke kasa hadidi ta hadidi ke sama rike na ki ta rike wa qudiyal amru an gane ku wakila ya ardu la imaki wa ya samahu aqli wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amr ruwan gaba daya aka kafar da shi aka sa kasa ta tsotse ta kamar ba wata wata al-judi wannan jirgin ruwa sai ta kafu akan wani dutse da ake kiransa judi sunan dutse wa qila bu'dan lil qawmi zalimin aka ce nisantar rahama ya tabbata ga waɗanda suke azzalumai ga waɗanda suke mushrikai wannan a takaice kenan rairayowa ne ba haka ba darsan da ke cikin kisar annabi nuhu suna da yawa abinda dai ya kamata mu fahimta shine farkon manzo da ya zo dan ya mayar da mutane zuwa ga dinul fitra dinul islam dinul anbiya addinin da Allah halitta dan adam domin sa thumma amara nuhu wa ahli safinati al-arsa daga baya an halakar da waɗancan mutane da annabi nuhu da sauran wanda suke cikin jirgin ruwan nan su ne suka zo suka rayar da kasa domin dukkan mutumin da ka gani a ban duniya in banda wanda ke cikin jirgin ruwan nan sun mutu an gaba da su a ce mu din na yanzu da fararen fatan mu da bakakin mu jikokin jikokin jikokin waɗanda suke cikin jirgin ruwan nan ne in ma ka ga wata kaza yanzu a duniya ko zakara ko ɗan ko ko rago ko tunkiya ko sa ko menene jikan jikan jikan waɗanda annabi nuhu ya ɗauka ne a cikin jirgin ruwa domin duk wanda ba cikin jirgin ruwa an halakar da shi a duniya wanda suke nan ne suka sauko suka ci gaba da hayyafa yanzu muke dangantuwa zuwa gare su annabi nuhu ya sauka suka rayar da kasa wajen gine-gine wajen garuruka da sauransu shi da waɗanda suka yi saura kuma suka ci gaba da hayayyafa wa barakallahu fihim وانتصروا في الأرض أمما وبقوا wa بقوا ko wa وبقوا alal islam wato ubangiji ya sanya musu albarka suka yadu a ban duniya kuma suka wanzu a kan musulunci muddatan la nadari ma qadruha tsawon wani zamanin da bamu san ba menene gurgudan shekarun kaga daga ji ka san malami ne ke magana yanzu wani mai bin kuma tarihi sai a sai ya tambaye ka da annabi nuhu ya sauka daga cikin jirgin ruwa shi da mutanensa shekaru nawa suka yi kafin su mutu annabi nuhu shekara nawa yayi da'a nawa ya haifa waɗanda suke cikin jirgin ruwan da wane ne da wane ne da wane ne da malam wane da malam wane da alhaji wane ko kuma da su wane ne ya da suka haifa shekaru nawa suka yi duk alkur'ani ya linke wannan shafin bai faɗa ba lalle akwai wanda suka yi sauran annabi nuhu da wanda suka yi imani shekaru nawa suka yi kwana nawa suka yi ƴaƴa nawa suka hayayyafa duk tsawon me suka yi wannan duk Allah bai kallafa maka ba cewa sai ka gano ko babu hanyar da zaka gano wahayi ne ke faɗa a gane wahayi kuma ya linke wannan shafin bai faɗe shi ba dan wata hikimar da Allah shi ne ya san bai kansa sani dan shi fa'alul lima yuridu ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل وما من أمة إلا وقد بعث الله فيهم رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه ما ليس ثم هدف الشرك وإن كما annabi Nuhu يا رأي يا mutu sun tafi sai kuma shirka ta sake dawowa a karo na biyu dama ita shirka tana dawowa cikin mutane ko idan an rasa masu wa'azin da suke kira zuwa ga tauhidi shi yasa ya jama'a duk wa'azin mai wa'azi abin da yafi komai muhimmanci cikin wa'azi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi duk da cewa dan adam din yau musamman waɗanda ke raye a Kano ko a waɗansu wurare gani suke kira ga tauhidi shi yake raba kan ba kai dai kai wa'azi kan abin da mutane suka saba ji yau in abin da ka saba ji zan maka wa'azi me za ka karbi shi na wajen rake nan aikin wa'azi in faɗa abin da baka saba ji ba na baka sabon ilimi kenan gobe yanzu sake fadin sabo na baka sabon ilimi ga ta sabo kullum kana cikin cikin ziyadin min ilimi kana karuwa cikin ilimi amma kullum abin da ka sani jama'a sallan azhar raka'a hudu ke yi raka'an farko guda biyun nan karatun sura da fatiha zo a surranci raka'a biyun za a zauna a yi tahiya raka'a biyun karfe din nan kuma za a yi fatiha kai gobe kuma sai na zo na rare ta jibi na ta yau me za ka fahimta gata idan na ce guda ka guda ba wanda zai dawo a ce kenan abin da ya fi komai muhimmanci da za a kira mutane a kai shine tauhidin da Allah ya halitta mutane a kai tauhidin da Allah ya turo annabawa don jaddada lokacin da ya samu tangarda ba wata al'umma da ba turo annabi cikin su ba don koyi sai don ya jaddada tauhidi Allah ya turo da manzanni ma min ummatin illa wa kad ba'atha Allahu fihim rasul ba wata al'umma ba sai Allah ya turo da manzo ya amuruhum bi tauhid wa yanhahu anil shirk wanda ke umarta su da tauhidi ya hada su shirka kama kala ta'ala kamar da Allah ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut cikin kowace al'umma mun turo da manzo wanda ke ce da mutane ku bota ta ma Allah ku nisanci taghut kamar kuma yadda Allah ce summa arsalna rusulana tatra sannan sai muka turo da manzonmu wani na bin wani shine tattara sai bayan daya zamanin wannan ya shuɗe ya tafi jama'a su koma kan barna ko a sake turo wani ya jaddada tauhidi shi ma lokacin shi da ya tafi jama'a su sake koma kan barna arsalna rusulana tafa muka yi turo da manzo ɗaya bayan ɗaya kullama za'a ummatan haka zabu yayin da dukkan al'umma manzon ta zo mata kuma sai ta kafirce mata cikon ayar ta Allah ce fa atba'na ba'dahum ba'dha mu ma sai muka bibici sashin su da sashi wajen halakarwa wajen ahadith muka mai da su labari abin tattauna Saboda liqaumin la yu'minu ne santa zanka ne ya tabbata ga waɗanda suke ba mu ba ولما ذكر القصص في سورة إبراهيم سورة الشعراء ختم كل ولما ذكر الله القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين yayin da Allah ya koro kissoshi a cikin suratu a shuara kowace kisa karshen ta sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin lalle cikin abin da aka ambata baya akwai aya amma da yawa daga cikin mutane ba su kasance masu imani ba haka aka ambata da aka kare kisar annabi nuhu haka aka ambata da aka kare kisar annabi hud haka ta salihu haka ta annabi lut haka ta shu'aib ba wata kisa da aka kawo cikin suratul shu'ara Sun daga kan wanda aka fara ta annabi Musa da dan uwansa Harun ta Ibrahim alaihi salam Nuhu kaza har zuwa ajire da muka ambata kowace kissa a ƙarshen ta sai Allah ta inna fi zalika la'aya cikin abin da aka ambata akwai aya amma wa makana asrarhum mu'minin da yawan su kasance ba su kasance masu imani ba fakasta Allah subhanahu wa ta'ala ma kasta li ajrina Allah fa ya labarta abin da ya labarta dan mu na karshen. mu ga abin da na farko suka yi ai a wurin na gaba ne ake ganin me zurfin ruwa da ya je ya kama masa ta ba matsala ya tsaya a rabin kauri ba matsala gwiwa amma in yi haɗe shi ba kai da kake bayan kana da hankali ai ba za ka zo ka je ka so miya ba to waɗannan mutane ka ji kafircin da suke ga yadda Allah ya dambara su ga waɗanda suka yi tauhidi a rajin ɗaya kuma ga yadda Allah ya samar da su me ya kamata kai ka zama wa kanka kenan a irin wannan yanayi فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا كما قال تعالى kamar yadda Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika cikin shirsoshin waɗanda suka wuce baya akwai ibra daukar izina amma ba kowa ba li ulil albab ga ma'abuta hankali da tunani da hangen nesa ma kana hadisan yuftara ba zance ne da ake kirkiro shi ba ba kamar labari ne wanda marubuta wasan kwaikwayo suke kirkiro shi ba sannan a zo a zaɓi jaruman da za su gudanar da shi wane zanto shi ne jarumin tuɗe shi ne tauraron kyautar wanda matarsa su wane kuma su za su wakilci kaza su za su wakilci kirki ko lafin kirki alƙur'ani ba haka wani ba labari ne na gaske ma kana hadisan yuftara ba labari ne da aka kirkiro ba yanzu wasan kwaikwayo galibi ne labari ne wanda aka kirkiro wani tsaya a gida ya saka ya rubuta ya bayar aka zaɓe tauraron tun din da zai zo ya gabatar da shi a aikata don mutane su gani a ba su darasi to alqur'ani ba haka bane lalle kisar annabi nuhu da mutanen sa gaske ce lalle kisar adawa da samudawa gaske ce fir'aun gaske ne komai da ya wuce bayan din nan gaske ne ma kana hadisan yibtara ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم walakin kanu anfusahum yuzlimun yayin da Allah yayi inkari ala unasin kan wadansu mutane min hadhihi ummati cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin adam da da musu tabbata gare shi yayin da ya musu inkarin ashiya a fa'alha wadansu al'amuran da suka aikata ko shirka ko wata barna ko munafunci da suka aikata Allah ya yi musu inkari sai ya so ya musu wa'azi da labarin na baya sai ce alam ya atihim naba'ul ladzina min qablihim shin labarin waɗanda suke kafin su bai zo musu ba kawai nuhu kamar labarin mutanen annabi nuhu wadi da labarin adawa wa samud da samudawa kawai ibrahim da mutanen annabi ibrahim wa ashabu madina da mutanen birnin madina na sanan annabi shabu kenan wal mutafikat da almuta duka mutane annabi lutsu da aka kifar da garin su duk labarin wannan bai zo mutane bane wannan al'umma da aka ambata fa a tattalin rusuluhun bilbayina manzannin su sun zo musu da hujja da komai da komai suka ce ga sakon Allah yadda za ku ibada yadda za ku yi aure yadda za ku yi zamantakewa yadda za ku yi siyasa yadda za ku gudanar da harkokin rayuwar ku ta yau da gobe amma su suka bijire shi suka ga suna da ilimin da sun wadatu da ilimin wahayi suna da siyasa suna da kimiyya suna da kere-kere suna da basira ba sa jiran sai ubangiji da ala ya saukar da wahayi daga sama kafin wai san yadda za su gudanar da rayuwa su sun iya falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farhu bima indahum min al ya yayin da manzanni suka zo musu da hujjoji sai suka rinka alfahari da abin da ke wurin na ilimi su yan boko ne ne me kuma sai an zo an ce musu Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza su ba su da hankali ai su suna da boko suna da wayewa suna da kimiyya suna da basira suna da fasaha kuma kana Allah li yuzlimuhum anan ne ke wata mun bar wannan ayar kuma kana Allah li yuzlimuhum walakin kanu anfusahum yuzlimun Allah bai zalunce su ba da idan mara su kansu suka zalunta ashe tarihi ba karamin abu ne mai muhimmanci shine zai baka hoton da dan kayi yi ko meyin a yau shi yake da annuskatul asliya orijinal copy na da dan yanzu kai photocopy ka ga mutane na gari da Allah ya tabbace su ka ga nan za ka kauce musu wa kadhalika kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqussu ala ashabihi qisasa man qablahum liya'tabiru bi dhalika haka annabi yana baiwa mutane labari qur'ani ya bada labari annabi ma ya bada labari ta fuskar hadisi kuma kowanne wahayi ne ya bada labarin madan da so gabata dan mutane su dauki izina a annabi ya ta bada labari ba ta fuskar wahayin qur'ani ba ta fuskar wahayin hadisi labarin wadan sun so wuce bai ku. mutumin nan na banu isra'ila wanda ya kashe mutum 99 ɗari ba daya sai kuma ya zo yi nadama yana son tuba a annabi ya bada labarin su ba alqur'ani ya kawo ba hadisi ya je wajen wani mai ibada ya ce da shi na kashe mutum casa'in da tara halli min tauba zan tuba yace ina wane ce wane tuba ai sai Allah ya maka azaba sai ka tunda Allah ya masa azaba sai ya masa azaba mai sai ya cika da shi zama na kai daga baya ne khasafat su fitra marratan ukhra fitra ta sake jan hankalin sa kai ya fa kamata ka tuba sai kuma ya je samu wani malami yace har zan iya tuba ku gashi abin da yace me zai hana ka tuba amma a nan garin da kake ba aiki da hukuncin Allah ba aiki da tsarin Allah masu sako sun yawa ko ma inda tauhidi ya mamaye su ka je can sai ka samu tuba tuba na gari sai da in ka tuba ba za ka koma ba kaga wannan kissa ta waɗanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya da labari kaga ba qur'ani bane shi ma kissa dan mutane su dauke ibra haka mutane guda uku da suka tafi kogon dutse dan su kafe ruwa ko dan su kafe guguwa ne ko menene sai daga baya wani nan dutse ya zo sai ya toshe kofa suka kasa fitowa dukkan su karfe da za su yi kowa ya tawassuli da aikin sa da ya nagari wanda ya tawassuli da ga iyaye wanda ya tawassuli ga nisantar zina wanda ya tawassuli ga rikon amana gaba ɗaya sai Allah ya buɗe dutsen ya nuna kara ya nuna ya karrama su suka fita kaga wannan ma annabi ya ba su labarin kisoshin waɗanda suka wuce baya ne to haka haka qur'ani ya faɗa manzon Allah ya faɗa cikin bayanin sa saboda alqur'ani da hadisi suna tafiya kafada da kafada don fahimtar da mutane addini ina fata an fahimta duk wannan na nuna muhimmancin tarihi wa kazalika ahlul ilmi fi naqlihim siratu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ma jara lahu ma qaumi wa ma qala lahum wa ma qila lahum haka kuma abuta ilimi malamai fi naqlihim siratu rasulillah yadda suka naqalto suka ruwaito sirar annabi tarihin rayuwarsa wa ma jara lahu ma qaumihi da abin da ya gudana tsakaninsu da mutanansa wa ma qala lahum da abin da yace musu wa ma qala lahu da abin da aka ce musu duk malaman sirra sun rubuto idan ka duba cikin bukhari akwai kisoshi da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wanda yake duk sun kunshi sirra ne haka cikin muslim haka cikin littafan sunna to ga waɗanda suka kasance kuma irin su siratun nabawiyya na ibn hisham da sauran muhammad ibn ishaq a cikin littafansa albalazari alwani dukkan su malamai sun rubuto tarihin annabi da rayuwarsa da komai dan a dauki izina a dauki ibra shi yasa tarihi ke da muhimmanci a rayuwar jama'a وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين حكم على ما nakalto نقل توسر رويتو سيرة الصحابة تاريخهم سوء دا da ya gudana tsakanin su da kafirai da munafikai wa da yadda su kan marubuta tarihi suka rinka nuna mana halayen da malamai suka samu kansu ciki ba da bayan shudewar wadannan nabi kullu zalika li ajli ma'rifatil khairi wa sharri abin da yasa duk ake baka labarin tarihi qur'ani yayi hadisi yayi malamai su rubuta ba dan a kosar da yunwan ka ba ta san labari a'a sai dan a wa'azance ka ka dauki izina dan mutum ya san alkhairi ya kuma san sharri ya san alkhairi dan ya san ya bi ya aikata ya kuma san sharri dan ya kauce masa idza fahimta zalik fa'lam anna kaseeran min ar-rusuli wa umamihim la na'rifu yace in ka gane wannan dan takaitaccen bayani in sai Muhammad bin Abdul Wahhab yace ka sani cewa da yawa daga cikin manzanni da al'ummomin su ba mu san sunayen su لأن الله لم يخبرنا عنه dan Allah bai labarta mana ba walakin akhbarana an adi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad sai dai Allah ya bamu labarin ada waɗanda ba a halittu kwatan kwatan su ba cikin garuruka wajen karfi da menene da menene khasa'is na halittar fa ba sallahu ilaihim hudan alaihi salam Allah ya musu da annabi hud fa kana min amrihim ma qassallahu fi kitabi al'amarin sai guda da gurgurda da Allah ya labarta wani cikin littafin sa labarin uh, annabi uh, uh, hud kenan da adawa wanda shi ma kinsa su a cikin wato ainihin a suratul hud kanta sannan kuma ta zo a cikin waɗansu surori daban-daban kamar cikin suratul shu'ara da dai sauran waɗansu surori duk Allah ya labarta masu fa kana min amrihim ma qasalla bi kitabi wa baqiya tauhid tauhidi ya cigaba da dorewa a bankasa fi ashabu hudin cikin mutanen da suka yi imani da annabi hud ila an udima marratan ukhra har yanzu a lokacin da aka aka sake neman tauhidi aka rasa ya rufe ya saboda ba mai karantar da ba mai kira zuwa gare shi ba da muddatin bayan wata bayan wata la nazari kam hiya ba san tsawon wannan muddar ba da tauhidi yana raye bayan sun tsawar annabi hud wa baki bi ashabi salih tauhidi ya dawo cikin mutanen annabi salih da yazo ya daddada musu ila an udima muddatan la nadri kam hi ya zuwa lokacin da aka sake rasa tauhidi zuwa wani lokacin da mu san me ya tsawon shekarun ba thumma ba'atha Ibrahim alaihi sannan sai Allah ya turo Ibrahim wa na wani wajhi al-ard yawma a lokacin duk duniya ba musulmin sai shi kaɗai. dan ka na cewa in ku masu son gaskiya ba ku da yawa karka ka ta dame ka Karka ka cewa ba mu da yawa ubangiji na tare da ku ko mun kankantar ku yan kuka dinke kuka abin nan kuka yi tashi da hakan Allah zai taimake ku shi kadai a lokacin ba kowa su yi shi fajara alaihi min ma jara abin ya gudana cikin al'ummar sa irin abin da ya gudana shin a lokacin da aka suna da Ibrahim zuwa ga mutanen sa san wanda imani da shi har ya zuwa lokacin da suka yi yunkurin kona shi ba wanda ya imani da shi in ko akwai wanda ya san mutum ɗaya ya faɗa mu alƙur'ani ya nuna shi kaɗai ya taɓa gurmaya ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه شي كده yake قال لأبيه وقومه yace da mutanensa da ma da danginsa gaba ɗaya ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa in dai iyaye da kakanni kuke bin tafarkin su da kuke bautar gunki ku da iyayen nan kun kasance cikin bata mabayyana qalu atina bil haqqi wa anta min al-la'ibin wai da gaske kake kuwa abin da nabi ke faɗa ko dai wasa kake yi bai ce musu da gaske ne ko wasa ba sai ci gaba da wa'azi bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ala ubangijin ku ne wanda ya halitta sama ƙasa kuma ni mai shaida ne kan shi da kansa shi kadai ce wa tallahi la aqidanna ba da an tuwallu mudbiri sai na rurrusa kuma kanku bayan bakwa me ya faru ku haka yi lokacin da za su fita nazar nazar tamsin nujum fa qala inni saqim sai ba zan iya fita tare da ku ba ina cikin faman larura ba zan zauna tare da ku ba zan fita suka fita suka ba shi dama ya zo ya kama kuma kan ya rurrusa fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ya rurrusa gumakan sai guda ɗaya bari ya rafe fatanya jikinsa yayin da suka dawo man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin wanda yawa allolin wannan ta'addanci lalle az-zalimi ne ah, sai aka ce to waye wannan ana ta bincike sai wadansu suka ce sami na fatan yazkuruhum yuqad lahu ibrahim mun ji wani saurayi shi kadai ne ke aibata su duk garin nan kaga su kadai ne musulmi sunansa ibrahim aka ce fatu bihi ala ayyunin nasi la'allahu yashhadun a kawo shi wajen mutane kowa shi da tabar gazar da ya dabar da ya zo ya daddake wa mutane allolin su da ya suka ce an taro an da za bi hali sana ya ibrahim yanzu kai ne kai haka ga allolin mu sai ce ni bal fa lahu kabiruhum hada babban gashi nan ya rataye fatan ya auya shine ya karfin ƙanana ya shi. su ni na ruwana babban ne ga tunan katon nan ya fi su karfi zai mu burge fasaluhum in kanu kuma su da aka bubuge ku tambaye su mana ba sai su yi magana ba su faɗi wanda da ke su farar da ila amfusu a wannan lokaci sai suka rinka muraja a junan ya za a yi ba ai gaskiya ne ai ba za su iya magana qalu innakum antum zalim suka rinka zargin juna su amma daga baya sai suka sun nuki su a larabu da aka sake mai su bata ba ya kamata da su fahimta ba amma nuki su ala ruku suka ce laqad alimta ma haula yantiqun ka san waɗannan ruwa sa magana dan me zaka ce mu tambaye su yi bayani kai da kanka kai ka ya ka bari a gari yi bayani sai ce a fata buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun yanzu ko ran kabota wanda ba Allah ba wanda ba zai cuce ko ba zai amfane ku ba tarda da abin da kuke bota ba Allah ba za ku yi hankali ba kaga ya riga ya kure su ai sai ku yi hankali to tun da riga an kure su sai duka duk wanda kaga ya ce ai duka ba ya da gaskiya ke yana da gaskiya ba sai kawo bayanin shi ba shi an ji da wasu wata kawo na kan a wasu su ce har rikuhu wanzuru alihatakum in kuntum fa'ili ku kona su ku taimaki allolinku inda gaske kuke yi dan uwanka annabi lut kun yi kaɗan tare da haka sai Allah ya taimake shi wa ja'alahu imaman linnas ya sanya shi ya zanto shugaba ga mutane wa yadibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahunna qala Allah da kansa ce inni ja'iluka linnas imama zan sanya haka zanto shugaba ga mutane shugaba ga mutane kaga ta goma da ubangiji ya masa tun daga nan gidan duniya kenan wa منذ zahara ibrahim alaihi salam lam min tauhid fi zurriyyati ka rike wannan tarihin ka rubuta da tawadda zinare alqalamin azrafa cewa tun da annabi ibrahim ya zo har ya zuwa yau ba taɓa yin wani zamani ba da babu tauhidi sai dai a samu ma'abutansa su zama kaɗan ko su yawa gwargwadon yadda da'awar tauhidin ta bunƙasa ko kuma ta rauni amma tauhidi ya ci gaba da wanzuwa ba taɓa neman sa an rasa kwata-kwata ba tun da annabi ibrahim ya zo kafin sa an taɓa yin zamanin da babu tauhidin kanmu amma sa tarihi ya nuna tauhidi bai taɓa gushewa ba har ya zuwa yau an gane ku saboda mai kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi asbihi mai yarji'un kan cikin suratul zukhruf ke wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun annabi ibrahim yace da babansa da mutanansa ni na barrata daga abin da kuke bauta illa allazi fatarani fa innahu sayhadin sai dai wanda ya halitte ni shi kadai zan bauta dama ga barranta ga kuma bauta ya barranta daga dukkan abin da mutane ke bautawa shine ke wakiltar bangaren la ilaha a cikin kalmar tauhidi illa allazi fatarani sai wanda ya halitta ta shine ke wakiltar bangaren mai illa allah fa innahu hadi lallai zai sai da ni da haka sai Allah ya ce a ayati ta biyo baya wa ja'ala ha kalimatan baqi sai annabi Ibrahim mai da wannan magana ta ta zanto kalma turariya guda daya mai wanzuwa fi aqbihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'un domin su koma zuwa gare su lokacin kan kalmar tauhid kalmar tauhid sai amanance ba da furfin ta na zubin kalmomin la ilaha illallah muhammadu rasul la ilaha illallah ba a'a da zubin ma'anarta dan innani bara'un mimma ta'budun ya zama illallah illa allazi fatarat la ilaha illa la ilaha illa allazi fatarani ya zama illallah.